yau da a dawo ci gaba da fafatawa a wasan neman shiga gurbin cin kofin duniya wanda za a yi a shekara ta 2018 a kasar rasha inda a yau din za a buga wasa ɗaya tilo ƙungiyar ƙwallon kafa ta kasar colombia za ta karɓi ba kuncin chile a wasan da ƙungiyar ƙwallon colombia ta buga a baya ta tashi jaras biyu da biyu tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta Uruguay. Ita kuwa Chile ta yi nasara a kan kungiyar kwallon kafa ta kasar Peru da ci biyu da ɗaya. Za a fama ta wasan ne misalin karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya, Nijar da kuma Kamaru. Da yi wani ɗan wasan gaba na Arsenal mai suna Alexander ba zai samu damar fafatawa a babban wasan da kungiyarsa ta Arsenal za ta yi da takwaranta ta Manchester United ba a gasar Premier League na bana mako na sha biyu ranar sha tara ga watan nuwamba na dubu biyu da sha shida da muke ciki sakamakon raunin da ɗan wasan ya samu a filin motsa jiki a can ƙasarsu su ta haihuwa a yayin da ƙasar take shirye-shirye don fafatawa da ƙasar chile a gasar neman shiga gurbin cin kofi na duniya sai dai ta wani bangaren na iya cewa ana ganin ɗan wasan zai iya dawowa kafin wannan sati shida da aka likita kiba masa. Shi ko ɗan wasan baya na Manchester United Luka Shaw ya nuna rashin jin daɗinsa bisa inda Jose Mourinho yake masa inda ya nuna cewa da yiwuwan ba zai zauna ƙungiyar ta Manchester United ba ganin Jose Mourinho bai da bukatar zamansa a ƙungiyar huta lafiya. Waɗannan shirye-shirye sun zo muku ne daga dandalin VOA.